cikin kwanakin nan masu satar mutane suna garkuwa da su domin neman kuɗin fansa kamar ci su ne ba babbaka a ƙauyuka da kuma birane to sai dai kuma don magance wannan matsalar ya sa rundunar 'yan sandan najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin tsaro kaddamar da rundunar haɗin gwiwa na aiki da cikawa mai taken operation forest storm shirin da ya soma samun nasara a jihar Taraba inda mata kai aka cafke wasu da ake zargin masu garkuwan ne. CP Alkasim Sanusi da ke zama kwamishinan 'yan sanan jihar Taraba ya ce yanzu haka ma sun samu nasarar cafke wasu da ake zargin mutum 49 inda koyi karin haske da cewa mun lura cewa kidnapping ya yi yawa a Taraba sai muka cewa haya mafificiya ita ce mu jami'an tsaro duk jami'an tsaro har da sojoji da muke tada su operation din mun sami suna dra akan daji to Allah taimake mu muka dira a sa'a muka kama muga masu laifi ga su can akwai wanda muka kama zai amshi kuɗin wata baiwa Allah Mrs. Ruby miliyan ashirin wani kuma zai amshi miliyan uku a mutum biyu kafin ya je amsa sai muka riga ya amsa sai muka kama shi da amma wanda muka kama yanzu sun kai kusan mutum 49 banda ba wanda bincike za mu yi mu kai su kotu to wai komai al'umman jara ke cewa kan wannan matsala da ke hana jama'a bacci a yanzu gaskiya maganan garkuwa da mutane mu a jihar nan mu ma yanzu abin ya ci tara wanda a gaskiya mutane kowa yanzu hankalin shi a tashe yake a wannan al'amarin su wanda suka bar ƙauyuka suka shigo gari sun gudu don su tsira abin ya zo an biyo su har ya kai ga su mutane da suke cikin gari mazauna cikin gari su ma basu tsira ba yau an taba wannan gobe bayan kwana kada a ce labari an taba wannan al'amarin da kuma gaskiya yanzu abin ma ba wani wai a sai wane mai attajiri ko kuma har wayar da ba masu karfi sosai ma ana tabawa to shi talakan ma yanzu gaskiya baya bacci da kyau a gidansa gaskiya muna cikin wani irin tashin hankali wadda ba mu yan musulta shi ba ganin yadda al'amari na maganan garkuwa da al'umma din nan yayi yawa a jihar Taraba da tun muna jin shi a wasu wurare nesa wasu jihohi haka a hankali hankali yayi matso mana nan wadda a nan din muka fara jin shi a ƙauyuka ne da kuma wasu local government daga baya shigo ƙauyuka yanzu da hankali hankali har ma ya shigo fadan jihar wadda gaskiya wannan abun wani wata matsala ce babba wadda ni a tunanina bai kamata ce gwamnati ta ɗauki wani abun da wasa ba. A makwabce jihar Taraba kuwa wato jihar Adamawa, rahotanni da kuma al'umman Madagal da Micika nema suka tabbatar da cewa mayakan Boko Haram sun kai wani sabon hari a shiwa cikin dare, wanda kawo yanzu ba tantance irin bannan da suka yi ba yayin da ko jami'an tsaro ke ma ce an samu nasarar fatattakar su Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya